يحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هواه أحمدا اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله فأحبنا يا الله فأحبنا يا الله أحب الرسول وأهل الرسول محبة مستمسك بالهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon mu a wannan gidan talabijin na wisan hausa tv ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na ahlul baiti shirin da muke kawo muku shi akai akai domin wayar da kawunan mu akan wannan gida mai albarka wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau ma kamar kullum za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da gabata a yau Allah ya albarkaci shirin namu da wani sabon malami wato malam Fahim Jibril Dukku malam Fahim muna maka barka da a yau za mu tattauna ne da malam akan inda muka tsaya makon da gabata wurin bayani kan suwa ne ke shiga karkashin wannan inuwa mai albarka ta ahlul baiti wato masu dangantuwa da gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba kuma ta ba malamin da ya gabata ya mana bayani akan cewa idan aka ce ahlul baiti masu waɗanda ake nufi da wannan kalma su ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wato matansa da kuma ƴaƴansa da kuma waɗanda suka haɗa dangantaka da shi daga banu hashin musulmai daga cikinsu da kuma banu mutalib musulmai daga cikinsu to a yau malam fahim a cikin dalilan da malam ya yi mana bayani a makon da ya gabata ya kawo mana hujjoji da musassu da suke nuna cewa a hannun baiti su ne waɗanda sadaka ta haɗu a gare su tun daga cikin banu hashin da banu mutalib kuma ya tabbatar mana da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin iyalan gidansa kuma ya kafa mana hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera to abin tambaya a shi ne tambaya sai ke cewa ya akai lamirin namiji akai amfani da shi a cikin wannan aya ko in ce lamirin maza akai amfani da shi a cikin wannan aya فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عنكم أكتب بعد أن كنا يا زعيم كيف ما كسر يا よろしくお願いします。 que tenemos Gracias. cika kamar kana nuna ke idan da a da lamirin mata cikin bayanin ka ka nuna mana cewa waɗannan ayoyi duk an koro su ne kan bayani game da matan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa gabar da take magana inna ma da lahu bi ta'akum a nan baiti wai ta shi to amma wani zai iya cewa a da wani suna isa daban da suka zo suke maganan halin baiti kuma suka ambaci waɗansu ba waɗannan ba kamar hadisin kisa da ya zo النبي صلى الله عليه وسلم الكرام سيدنا علي فاطمة الحسن والحسين يمن بيسو اللهم هؤلاء أهل بيته اللهم أذهب عنه الرجس وطهرهم تطهيرا فوك وإلى الزوج والأمس لا تضاوي يوم القيامة وإلى سنك coming back. to annabi ya yi wannan ne domin ƙara mana bayani kan wani ya tunanin cewa na sa ciki akwai dora daga inda ka tsaya za mu ɗan hutu da jerin hutu bayan mintoci kaɗan sai mu to jama'a a dakace mu bayan jin kaɗan za mu dawo insha Wisal Hausa TV gaskiya dokin karfi. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى اوكي اوكي عيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب وسالها فاستغفر وسال هوسة تي بي gaskiya dokin صلى الله عليه wasallam su ne suke shiga a karan farko cikin wancan ayar da ce inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa ahli baiti wa yutahhirakum tatheera kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ƴaƴan sama da sayyidina aliyu Allah ya kara masa yarda baki daya da mama fatima su ma suna shiga cikin wancan ayar to amma har yanzu akwai abin da wani mai tafiya zai yi mai tafiya zai iya cewa ai a wata riwaya ta hadisin zai ibn arqam ya nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan eh, mutum zai iya al'ammace ko a ce ya kamar yana nufi da cewa ba sa ciki ba sa cikin ahlul baiti wani mai tunani zai iya yin wannan tunani wani amsa za ka ba shi

da matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ta yankewa ko bayan ya bar duniya to amma kuma duk da haka wani zai iya cewa ya tabbata a cikin hadisi barira wato ɗaitacciyar baiwa tana da aisha Allah ƙara musu yarda tana ce ita ya halatta a gare ta bata sana bayan kuma mawari ma'ana ɗantattun bayi da suke fito waɗanda na banu hashimi haramu da yadda su ci sadaka wasu za su iya cewa ai wannan yana nuna kenan not going to When I'm so lucky, I'm Thank you. saka alkhairi na a cikin bayanan ka ambaci gidajen da suke da dangantuwa da wannan gida mai albarka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka an ambaci alu ali da alu ja'far da alu aqil da alu abbas da alu muhammad shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu misali akwai wasu daga cikin bakannin annabi wanda ba musulmi ba jikokinsu idan suka kasance musulmai za su shiga cikin wannan gida na alu saka da alkhairi na labari wato jama'a mun fahimci kiɗa Allah saka da alkhairi na labari wato jama'a daga bayanan malam mun fahimci cewa ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne banu hashim da banu muttalib duk wanda ya kasance musulmi daga cikinsu da kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka daga yanzu da zarar kun ji an yi itilakin wannan kalmar ma'ana an ambaci wannan kalma ta ahlul baiti mun san waɗanda ake nufi kenan su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai cikin banu hashim da musulmai cikin banu muttalib har zuwa wannan ranar tamu ta yau Allah yake ma har zuwa tashin alƙiyama duk suna cikin ahlul baiti to malam Allah ya saka alkhairi jama'a duka duka anan zamu za mu gasa aya cikin wannan shiri mu na yau da fatan wannan shiri yana tayar da ku a madadin malamin namu da muka gayyato malam tahir jibril dukku da kuma ma'aikatan gidan talabijin da misali muke muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh